ذلك ندخلهم جنات سندخلهم من الله إيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ومن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 mai girma daraktan da'awa na jihar kebbi wanda ya sauka yanzu sheik imam usman zaga da kuma kakaki na mambari na jiha sheik kuma alhafiz alarama ibrahim umar ba yawa allah ya saka wa da alkhairi ya kawo yawa albarka akwai shugaban kungiya na arungu local government professor mahmud muhammad garba akwai financial secretary na arungu local government jibuis babanmu mai girma da latin kabi da latin sunna akwai mai girma ilin sarkin kudu shine mai girma makushin gotomo da sauran hakimai da muka da su a nan akwai sakataren kungiya na local gamman akwai shugabanni daga gwandu local gamman shugabanni daga birnin kebbi local gamman daga argungu local gamman daga gabari daga ko'ina da gere da sauran shugabannin malamai da 'yan agaji duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yi haƙuri wa'azi ya koma wa'azi na ƙasa sun daga shugaba ya riga ya zo da tawaga duka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya sani bai tsammanin za a kira ni ba saboda manyan manyan malaman suke jirgi a nan daga cikin tawagar shugaba muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya saka kowa da alkhairi muna ƙara gode ma Allah maɗaukacin sarki da ya gwada mana rana wadda za a gabatar da wannan masallaci wannan katafarin aiki na mai girma Jerman jarman kabiyayi dr suleiman muhammad argungu ya gina ma Allah masallaci na juma'a kuma ya basuwa al'adar mai girma zarma idan aka yi mai godiya sai ya ce a'a shi yana gudun shaɗin ya shige shi bai kamata a yi mai godiya ba don Allah shi dai a a ta ibada kawai bai san shaɗin ya shiga cikin aiki ne muna roƙon su ga hannu wata ala ya saka mai girma zarma da alkhairi wannan masallacin ɗaya daga cikin da yawa daga cikin masallatai da ya yi ƙauyuka da birni ko ina wanda yake masallatai da jarmaye suna da yawa sai kanka baka ikida su ko inda ya yi baka ma sani ba ya yi masallatai ya yi makarantun ya bar ma ya ba Allah muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan aiki na mai girma jarma yan uwa musulmi a idan aka gina masallaci aka ba Allah to Allah yana biyun mutanen da a wurin nan ya za su hamle da masallacin Allah maɗaukakin sarki zai bi mutanen gotomo ga masallaci na ayi muku ya ya kamata ku riƙe masallacin ku raya raya masallacin nan kamar yadda daraktan da'awa ya faɗa aikin Allah ne kuma ya hannanta shi ga mutane na Allah malamai suka ce ba kowane wuri ka zama masallaci ba sai inda Allah ya zaɓa ya zama masallaci ya zama masallaci shi wannan wurin Allah ya zaɓe shi ya zama masallaci saboda ka yanzu waɗanda an wannan area ga baki ɗayan ku aiki ya same ku na rayuwar ga wuri in ba ku ba Allah yana kallon ku kada ku bari masallacin ga a sake fankoki ne Allah sai ya tambaye ku kada ku bari masallacin ga lalace an gyara shi Allah sai ya tambaye ku kada ku bari barayi su shaka ka sata kayan masallacin da sai Allah ya tambaye ku Allah bai tambaye mutanen argungu masallacin Allah bai tambaye mutanen birnake masallacin da ku dai mutanen mu kuna Allah zai bincika game da harkar masallacin saboda haka aiki na nan gare ku an ja muku ayoyi da hadisai game da abin da ya shahira ya masallaci duk mutumin da ya ɗauki aikin rayu masallaci Allah yana so ne yana daga cikin mutanen Allah wa'anda Allah maɗaukakin sarki na ganin girman su, saboda ka muna kira ga dukkanin mutanen gotomo don Allah ku so ku haɗa kanku a rayu masallacin a zo masallacin ga a yi mai duk abin da ya kamata a wa masallaci saboda mi saboda wa'in za su shirya suna masu masalacin da Allah ɗaya san iyakarsu matasanku wa'in za su unhana da masalacin da Allah ɗaya ya san iyakarsu dattijai wa'in za su unhana ga wanda masallaci Allah ɗaya ya san iyakarsu ku yi naku ƙoƙari kayan ku ɗaga yaran ku su biyo su masu iyakar nan su ɗaga shi masallaci ya an ka aje shi Allah na gada ma ya aje abu ne wurin nan kamar yadda in ka karanta tafsirin faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce fi buyutin azin Allah an turfa'a wa yi zukara fi hasu يسبح له فيها بالغدو والآصال Allah ya saka da alkhairi karkashin wannan aya na karanta wani tafsiri inda na ji wani malami na cewa idan Allah ya kallo ƙasa masallatai ya cika gani gidajen mu komi su Allah bai ganin su masallatai ne da aka aje cikin ƙasa suna ya gani kenan idan aka waye gari gidajen da Allah ganin darajar su muqaddasat wurare masu tsalki wa'anda ‘yan an kai musu walaƙanci Allah na hushi to idan aka waye gari suka walaƙanta gidajenmu da Allah bai ko dauke su da muhimmanci ba ya zama mun higar darajar gidajenmu bisa ga masallatayenmu to wallahi jama'a mun zama a zuwa zargi Allah yadda ka san Allah madaukakin sarki ya higar darajar malamai nan ƙasa da almajiransu bisa ga sauran mutane to haka ma Allah ya gan darajar masallatai da makarantun ne fiye da gidajenmu yau abinda ka baka takaici za ka iske wani bawan Allah ya soya butoci ya kawo masallaci sai haka ɗaya wani mutum ɗaya ya ɗauke buta ya kai gida da ita ka kewayawa abinda zai baka haushi sai haka wani ya ɗauke tabarman masallaci da wani bawan Allah ya soya kawo a yi sallah ya ɗauke ya kai gida ne ko haka wani ya ɗauka ya kai ɗake shi ya kwana sai ga wani ya biyo da mota ya take butar masallaci ya wuce ko da jiki ne bai jiya ba sai ga wani ya so ya sace ma kayan masallaci ya sai da su wallahi mun biyo wani gari mun ka iske amplifier gaba ɗaya wani ɓarawo ya so ya ta masallaci ya sai da an tuwo kiran sallah babu amplifier masallacin gidan malam giro Allah ya gafarta masa tsakanin la'asar zuwa magariba aka ɗebe honka ta sama sahun gaba ta kusa ga limon wadda ko da mun ka tuho wallahi babu ta sannan gidan mai girma da latin masallacin gida ne an zoye da honda kwanka tara shi wai jama'a kuna ganin anya ana kwashewa lahiya mutane suna sata masallaci duk da yake wani barawo an kan mai ya yi sata masallaci ana batuwa ɗibga mai kashi yake jama'a ku tsaya kun ka tsaya yake cikin kuwa ni wasa ta suka ce masallaci kai sata sai ce masallaci gidan wa cikin ku sai ce basu an kace ce masallaci gidan Allah na gidan kowa da kowa na ce tun da bai muku sata ku suke da yan tiyata kayan Allah na ɗauka ma kai Allah nake kun ji halakakke da wahala ka ga ɓarawo na sata masallaci ya gama lahiya wallahi ma ku matasa kuna ji wallahi ku ɗauki mataki duk wanda kun ka kama yana sata masallaci ku ɗauki mataki a kai ne masallaci ba wuri na za a sake baki ana kwashe kaya ana ana ana taya ba kyali ya kamata ka ji ciyo garanka idan aka yi sata masallaci yadda an yi sata gidanka shi yasa wata rana wani masallaci mun ka tai wai mutanen shiya sun to sun iske ruwan masallaci cikin tanki duk sun kwace kowa ta gida ne wai an babu wuta ba a ja ruwa gidan kowa ba sai an fito an ka ruwa ruwan masallaci an ka kwace gaba ɗaya kwace kwato a wallan magariba ba babu ruwa sai ta yanzu ku kuna ganin alheri na gare ku ku kwace ruwan masallaci ko gidan ku ga gidan ku abu abinci a tuwar masallaci ruwan da an ka jaga ga tanki kun kwace kun ga gidajen ku babu ruwa a wallan tsanki ai kamata ya ku kawo ruwa masallaci ba ku kwace ku gidajen ku ba mutane hankalinsu ya kasa ba su cewa shi masallaci kana ganin kayan ne kamar kayan banzana kayan na masu mugun haɗari wallahi saboda haka muna kira ga mutanen da masallacin da yake gare Allah ya sani duk wanda ne masallacin ga ya ga irin kuɗin da aka kashe mu ko kalli masallaci ya ga irin kokarin da an kai masallaci na zamani masallaci ko birni ka shiga ko abuja ka shiga ba kai masallaci ya kai masallaci kai ko kasashen laraba ka ce wanga masallaci ya kai masallaci to saboda ka yanzu Allah ya zura ido ya ga mutanen unguwar ga da mutanen wannan gari na goto makaka za ku yi da masallacin ku rike abin ku raya shi raya masallaci ku to a yi sallaci ku kula da tsabtar masallaci a sa karatu ka ciki kuna da malaman a sa malamai su karatu cikin masallaci sai a raya shi ku zanka zama kuna mitin cikin masallaci na addinin ku haɗa kan kuri guda ga makaranta Allah ya ba ku ka ta fara yin makaranta wadda jihar king masu a cikin makarantun nan da ya kamata duk wanda ya toga azumi ya iske matina tafsiri ne ba sani ba kila ko shugaba na jiha cikin listi ne na fassin in tafsiri akwai majalisun mace mai tafsiri Allah ya taimaki shugaba makarantar ga akwai mace mai tafsirin qur'ani ga azumi tun daga harkuwa ƙarshe matan da ka taruwa wannan sun yi mace ɗari uku tamta ce cikin sosai na argungu local gamba wanda muka postin a cikin argungu local gamba. saboda haka wannan gari gari na gaskiya wanda yake ya cigaba kwarai da gaske da muka roƙo yadda aka raya makaranta a raya masallaci haka a taho a ta raya shi Allah ɗaya san arzikin za su samu wurin Allah sanadiyar wannan masallaci muna roƙo Allah ɗaukakin sarki mai girma girma Allah ya saka mai da alkhairi shugabanninmu da suka mutunta mu Allah ya saka mu da alkhairi kuma ina ganin ya kamata in dakata na sai ma shugaba wuri Allah maɗaukacin sarki ya sa albarka amma sai dai an yi ɗan abin da kaɗan su ina neman afuwa a kallon da gaba a kallon na mutanen abin nan <laughs> sun nemi makewayi duk da ke mai girma zama bai fayar ya kofa in yi aikin alheri amma mun san akwai masu kira ne su faɗa mai akwai makewayi sannan kuma bayan haka nan akwai bukatar rijiyar da za a samu ruwa a shawurin muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi na gode kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina neman wa alaikum salam wa barakatuh ya eh?